Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoi ba Ku maha tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Muna da ƴan majalisun jiha guda arba'in, babu mace ko ɗaya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in, babu mace ko ɗaya. muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu bayan hira da manema labarai da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Shirin domin iyali ya gayyaci waɗansu masu fafutukar inganta rayuwa al'umma Kabiru Dakata da kuma Maryam Garba Usman domin tattaunawa kan yadda gwamnatin shugaba Buhari za ta dama da mata. wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayar Malam Kabiru Dakata abin da ya sa duk da jami'an da ake da su a bangarori da ma'aikatu daban-daban da sunan wakilan iyali ake ci gaba da samun korafe-korafe. Ba magana ce ta wanda ya suke musu wakilci ba sa yin abin da ya kamata ba, magana ce ta suma a matsa musu su shigo suma a dama da su. Domin in ka duba teburin da za a hau a yanke hukuncin, za ka ga cewa babu su. Yanzu barin baka misali da jihata ta jihar Kano. muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace sai dai kawai a kwamishinoni da muke da su guda goma sha hudu ake da kimanin ko guda uku ne ko makamancin haka so za ka ga cewa muryar tasu a gurin da ake yanke hukuncin da zai amfanar da jama'a ba ta da ƙarfin da za ta iya yin tasiri kuma kakkamanta bahaushe ko da yaushe yana cewa mai ɗaki shi ya san inda yake mishi yoyo to yanzu abin da zai baka mamaki a wayannan kujeru da na lissafa a majalisar jihar kano ba akwai kwamiti na harkar mata amma namiji ce ke jagorantar wannan kwamiti so gaskiya ne ana yin abin da ya kamata gurin yin tsari da zai taimaka rayuwarsa amma magana ce ta cewa tsari na demokaradiyya ya ba su dama su ma a matsa musu su shigo sai dai su ma kuma wani kalubale daga gurinsu wanda mun sha gaya musu duk da muna ta yin kuri kira ga mahukunta cewa a sassautawa yadda matan za su iya samu su ma su shigo musamman a dama da su na maganar mukamai da ake takara da kuma wanda ake bayarwa su ma matan lokaci ya wuce da za su koma gefe su zauna a gefe suna cewa a ba su dama amma su rinka fakewa da kamar cewa a tausaya musu a'a lokaci ya yi da za su nuna ma duniya cewa suna da kwarewa suna da jajircewa da za su iya yin abin da zai canja rayuwarsu ta mata da yara da kuma dukkan al'umma maryam kin ji abin da uh, kabir sa'id da kata yake faɗa ke kina maganar a ƙara muku wakilci duk da cewa shi ma ya aminta da cewa babu wakilcin na a inda ake yanke hukunci akan makomar al'ummar ƙasa za ki cewa mata sun kun gamsu da yanayin da aka kafa gwamnatin eh, tarayyar najeriya misali kun gamsu da wakilcin da kuka samu eh to gamsuwa na ɗaya da zan iya cewa mun gamsu an sa matan da suka dace matan da za su iya tsaya ma mata a sunan mata amma yawansu bai kai yawan da ya kamata a ce saboda kasan yawa ma zai iya kawo idan aka je wurin yanke wani hukunci zai iya yiwuwa an yanke kuma a fi karfin muryanta cewa ya zauna a haka saboda za a ga kamar ita kadai ko su biyu cikin mutum ashirin so yawancin irin wannan abin sannan kuma kamar ta hanyar wakilcin kamar yadda kabiru ya yi magana ya yi maganan cewa mata su fito su fito akwai lokacin da mun ta yin wannan kiran mata su fito su fito so ita gwamnati ta tashi ba da dama akwai wani abu da za mu iya kira kamar cycle na 'yan siyasa Mm. in har daman ta zo cewa za a ba mata dama sai ka ga a ciki za a ɗauko bayan a waje ga wanda suke sun isa su yi abin sai a ɗauko wanda bai kai suna da sha'awa yawa wanda ko da ba su da sha'awa za a iya jin ra'ayinsu su yi sha'awar mm. saboda akwai gudunmu wanda za su bayar sosai sai a kai wanda bai bada gudun ba zai iya bada gudunmawan ba sai kuma a ce ai gashi an ba ku dama kun kasa bayan akwai wanda za su iya a wajen so yawanci irin wannan abin na siyasa shine abin da muke son a canja saboda akwai matan da daga waje ba su cikin abin siyasa amma an janyo su an ba su mukaman za su yi aiki sosai kuma za su janyo ma mata samun ci gaba. Magana in aka ce magana mata da yara ko magana iyali mallaka ce fata bangaren maza ɗin da mata. Wai me yasa ne kuka matsa cewa sai kun shiga an dama da ku bayan kuna samun wakilci misali mace mijinta mai wa dan majalisa ne ko minista ne don haka za a iya cewa ya wakilci wannan iyali din gaskiya zan iya cewa rashin samun yadda ake so ne kabiru ya yi wata magana ta cewa mai ɗaki shi ya san inda yake mishi yoyo in dai har da mazan za su zauna su fahimci mai mata suke bukata ta iya yiwuwa mutum yunwa yake ji a ɗinka sabon kaya a bashi bayan da za a yi kalli abin nan a matsayin wani abin na burgewa ko kuma kana son sabon kaya a baka abinci a ƙoshe kake amma in kai aka tambaya kai ne a wurin kai ka san me zaka ce kake so kuma ko yaya aka yi maka komin kankantan shi zaka tabbatar ya wadace ka ya ishe ka so wannan shine matsalan wakilcin da kaga muna ta cewa mata su samu wakilci saboda duk inda namiji ya kai da wakiltar mace da yara ba shi ke zaune da yaran nan ba bai san su ba amma in har mace ce ko da yaran nan wata matsala ce daban da ba irin wanda ta saba da shi ba za ka ga ta iya samun maganin wannan abin lokaci ya fara hararen mu sabili da haka tilas mu kenan nan sai kuma mako na gaba ku ji bayanan Maryam kan wannan tambaya. Yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. Sai kuma bakin Malam Kabiru Dakata da Maryam Garba Usman 'yan fafatukar kare hakkokin bil'adama alheri ke yi wa dukkan gwamnatoci da ke hankoron inganta rayuwar al'umma fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya